فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربت اقرأ أعوذ بالله شروع في بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من السفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه تأكيد لعزيمة المهاجر على الهجرة وترغيب له فيها لما فيه <coughs> من تخفيف المؤونة وأن ينزو lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake bayyana mu musulmai yadda za su yi sallah in larura ta faru laruran nan tafiya ce ko yaki ake na tada addinin Allah ko ruwa ne ko menene ne wata larura in ta faru ana tabbatar da cewa sallah duk halin da ake ciki za a yi ta amma in kana zaune gida lafiya lafiya ga yadda za a yi ta in kuma tafiya ta kama ka salloli masu raka'o'i guda hudu za a mai da su raka'o'i guda biyu sa'an nan kuma mutum ba shi da lafiya maimakon ya sallah a tsaye zai yi a zaune ko a kishin gida ko a menene da yadda shari'a ta ba da izini a yi to shi ne Allah maraukin sarki ce wa idza darabtum fil ardi safartum fil ardi in kuka yi tafiya a ban kasa tafiyar nan za ku je yakin ta da addinin Allah ne ko kasuwanci ko wani abin da shari'a ta halatta mu sai aka ce falaisa alaikum junahun an taksuru min as-salati ba laifi ku takaita sallah sallolin da suke raka'o'i hudu ake yin su sai a mai da su raka'o'i guda biyu kamar sallan azhar la'asar sallan isha maimakon a yi raka'a hudu shari'a ta ce sai a yi raka'a biyu saboda a yi masu sauci allah madaukakin sarki ya yi kula da wahalar da ke cikin tafiya yasa aka ce raka'a hudu ga da ita biyu amma asuba dama biyu ce magarba uku ce haka za a yi ta in khiftum kuma allazina kafaru in kuna jin tsoron kafirai na kun su cutar da ku su yi muku izaya sai suka ce wannan sharadi ba shi da mafuni wannan an kawo shi ne yadda halin da yadda al'amarin ya kasance kenan don in aka ce yana da mafuni in khiftum kuma alladhina kafaru to wa in lam an yaftinakum ba ba daman ai kasar kenan shi suka ce a'a wannan sharadin ba shi da mafhumi ba shi da mafumin mukhalafa abin da ya faru kenan wannan lokacin shi aka faɗa ba wai an sharɗanta muku bane sai in kuna jin tsoro kuna cikin tashi hankali a'a ko hankalin ku kwanci kuna zaune lafiya tafiya ta kama raka'a biyu za a yi sallar da ke raka'a hudu innal kafirina sai Allah madaukakin sarki ya tabbata ce inna harfu tauki ai tabbas lallai dahir ba shakka ba makawa in aka kawo tauki sai ka yi la'akari da magana da za ta zo baya gaba sai ka san cewa lallai wannan al'amarin haka yake ko da a ce kai baka ɗauke shi haka ba ko kai kayi sakaci ko kayi sassauci wannan al'amarin haka yake sai Allah ce innal kafirina lakum aduwwan mubina lallai tabbas dahir babu ko shakka babu ko kwanto ba ko tantama kafirai makiya ne gare ku kuma kiyayya bayyananna ko ka ɗauka haka ne ko kar ka ɗauka haka ne ko ka yi sakaci ko ka gyara ko ka yi uku uku ko rakkar ka kula wata rana ka zo ka fada da baki ka zo ka fada ka zo ka gani da idan ka kuma ka fada da bakin ka ka ji shi a jika innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa lan yazalu lakum aduwwan mubina ila qiyamis sa'a don Allah ce wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum duk karanta masa da za ka yi duk tashi addininka da za ka yi duk sakaci da za ka yi da addininka don ka ɗaɗanta masa wallahi matukan za a ji ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah yaji za ka umra za ka hajji ya ji azumi ya kama an daina komai an koma azumi ya ji ga karamar sallah ga babban sallah ga ka sa rigar ka kwado da lizamin ka rigan ba ka yi shigar ka ki canzawa wallahi a cikin zuciyarsa yana waddu law na kama kafaru na sawa siyasa ce ta hada ku zamantakewa ce ta hada ku ko menene shari'a tana da ka'idojin da ta gindaya a ciki babu laifi kai mu'amala da kafiri babu laifi kai kaza da kaza amma da sharuɗa cewa wannan fa makiyinka ne duk sa'an da ya samu dama ba zai kyale ka ba to ba mu sani ba kowanne lokacin bai kai ba zai zo ya kai ko kuwa ya kusa ko kuwa hali shi a wannan lokaci ciki muke yanzu to ba su ba mu sani ba sai ce mai ikra to wannan ta sallah kenan da za a yi in za a halin tafiya to kuma ga ga yadda Allah ya bayani in kuma ana cikin yakinta da addinin Allah ga abokan gaba ana fuskantar su ga kuma lokacin sallah ya kai don ka san muhimmancin sallah sallah ba a ba ta faduwa sai mutum ya fita cikin hankalinsa matukan mutum na cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa zai sallah biyu yadda ya kasance in kana zaune lafiya sallah za ka yi ta raka a hudu ko raka a biyu ko raka a uku ka tsaya ka yi karatu ka yi ruku'i ka ɗago ka yi sujada ka yi tasbihi su goma sha nawa in kana zaune lafiya ke in rashin lafiya ma Allah kiyaye manzo Allah ce salli ka yi sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in ba za ka iya ba ka zauna ka yi sallah in ba za ka iya ba ka yi a aka ce ko da da imani mas'alar ta kai ba yadda za ka yi ga lokacin sallah ya kai aka ce kada ka bari lokacin sallah kai ba kai sallah ba to ya zai aka ce ka yi da idanunka imani Ima'in baya yiwuwa sai ka kudurce ka tuna cikin sallar ka ga ka yi kabbara ga kana karatu ga ka yi rukuni ga ka dago ga ka yi sujada har kai sallolin ka gama ka sallame sallah ta yi kuma kana da ladan ma'ana ba za a bar sallah lokaci ya wuce ba sai a yi gwargwadon yadda ake iyawa inda wata larura ta kwanciya asibiti ko tafiya cikin jirgin sama ko wani abin da zai sa a jinkirta sallah a lokacin da manzon Allah da sahabbai suka je suna yakin da addinin Allah fa suka je ba kasuwanci ba sa'an nan ga abokan gaba gaba da gasu suna kallo ga gasu nan gab da gab sa'an nan ko lokacin sallah ya kai duk wata larura duniyar nan ta kai wannan aikin da suke cikin ibada ne amma ka ce duk da shi kuna yakansu kuma kuna sallah ya haka zai kasance to shine Allah da kansa madaukakin sarki ya tsara yadda za a yi ce, wa iza kun tafiye idza kunta fihi fa aqamta lahum as-salat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana yaki zai san za a yi sallar salatul khawf kenan ko sai Allah ce faltakum ta'ifatun minhum Waliya hudu asli aslihatahum ma'ana sai musulmai sojojin manzo Allah suka suka shi biyu wa'insu su bayan manzo Allah ana sallah wa'insu suna tsaye suna suna suna gadi suna gadin waɗannan da ke sallah waɗannan da ke sallah su ma aka ce sai su jawo makamansu kusa da su ga sunan suna sallah amma makamansu na kusa da su ga kuma sauran musulmai na musu gadi kuma suna rike da makamansu shine zai tsoratar da kafirai mushrikai an fahimta fa'iza sajadu falyakunu min waraiku sajadu ay sallu in manzo Allah na sallah da wa'annan sojojin da wa'annan suna baya suna wa'annan sojojin da manzo Allah suna kallo abokan gaba wa'annan na baya su ba su shiga sallah ba suna rike da makamai suna jira su gani ko wa'annan sun kawo wani abu wa'anda ke sallah su ba makaman suna kusa da su والفاتف والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك in aka idar da sallah raka'a ɗaya da waɗannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta cikin sunan Nasa'i da kaifiyatu salatul khawf to in aka yi sai waɗannan an gama sai su fita su cika sai su fita su ma su zo baya waɗannan su kuma su za su samu raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makaman suna kusa da su Allahu akbar waɗancan kuma suna baya suna rike da makaman su suna jira su gani ko waɗancan abokan gaba za su kawo hari وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سي hankali kuma su riki makamansu wace irin sallah kenan ga abokin gaba kana kallo yana kallon ka kana kallon shi yana ke da makami ya za shi yasa aka ce salatul khawf amma da yake sallah na da muhimmanci ba a daina ba sai a yi sallar haka nan duk yadda ta yi Allah ne ba kwadauki sarki da kansa ya tsara yadda za a yi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana kaifiyar cikakkiyar kaifiya a cikin sunnarsa sai Allah ce waddal ladina kafaru la tadkhuluna an aslihati waddal ladina kafaru ay tamanna allazina kafaru kafirai suna bure suna fata suna Allah Allah suna son ku rabkana daga barin makaman an tarfulu an aslihatikum suna Allah Allah suna fata suna buri suna son su ga kun shagala da duniya da siyasa da kasuwanci da menene da menene duk ba hana ku ba amma abinda suke so suna abinda suke la'akari su gani shine siyasar nan ta sa kun manta da addinin ku ko kun yi sakaci da addinin ku kasuwancin nan ya sa kun manta da addinin ku suka ji da addinin ku bukatar su na abin da suke so ke kenan yace waddan ladina kafaru wutar taghfulu an aslihatikum in ya zama na sahabban manzo Allah da manzo Allah ke nan ake magana kafiran zamanin su da abin da suke musu kafiran zamanin ku ku sai su kyautata muku Allah Allah suke su ga ku yi sakaci da addinin ku saboda sanadiyar siyasa sanadiyar kasuwanci sanadiyar neman kaza sanadiyar neman kaza wa a atikum da kayan fayamiluna alaikum mailatan wahidatan eh, da zarar sun yi la'akari da cewa kun saka shi da addini ku sai su karkato baki dai su kawo muku hari baki dai su yi ca a kansu wala juna alaikum to amma sai aka ce babu laifi in ya zama na za ku yi sallah makamanku na tare da ku din nan zai wahal da ku in kana bikum aza min mafari aw kuntum marda akwai ruwan sama ku ba ku da lafiya ruwan sama duk da ruwa ya dauke da ke da ka dauke shi yayi nauyi kuma ruwan sama da ruwan sama da sallah da kula da makamai zai muku wahala ko ko a'a ba ku da lafiya kula da sallar da makaman zai muku wahala za ka ce babu laifi an taba'u aslihataku ku ajiye makaman wa khudhu hizrakum ku yi hankali fa da kafirai inna allaha a'adda lil kafirina azaba muhina Allah madaukakin sarki ya tanadar wa kafirai azaba mai kaskantarwa kamar yadda muka yi bayani azaban azabun muhinun azabun azimun azabun alimun azaba mai radadi azaba mai girma azaba mai kaskantarwa akwai wanda don ai masa azaba ɗaya biyu uku ba zai ji shi ba ba zai dame shi ba yana da karfin halin da zai iya amma fa baya karban kaskanci da wulakanci a ce za a daure za a sa shi kurkuku a ce za a yi mishi wani abin da zai ji kaskanci don yana ji da kansa to sai a masa azabar da za ta kaskantar da shi shine zai sa ya ji zafi yasa kowa ana masa azaba ne gwargwadon yadda zai sha wahala kamar yadda kowa ana masa hukunci ne gwargwadon yadda zai ji zafi gobe ba zai koma azaba ba zai koma wannan laifi ba kamar misali gwamna ko sarki ko shugaban kasa ko babban mai kuri ko attajiri ko menene yana da kuri malayi sai sadu da matarsa da rana cikin watan azumi me malamai za su ba shi fatawa sai su yi azumi wata biyu da isin ce ya ciyar ko miliyan aka ce ciyar ba zai ciyar ba wannan ba matsala ba ne a wajen shi in aka ce miski menene hukunci aka ce ka je ka ciyar da miskina miskina ka je ka ciyar da kaza kaza kaza kaza wannan gobe ma zai iya yi jibi ma zai iya yi saboda wannan kuɗin ba matsala ba da wajen shi to sai malamai su takura miki hukunci sai azumi za ka yi wata biyu da kyar da kyar da kyar aka gaba zai mutu ko adam ba shi dama to gobe da ya ta saba wannan ce azumi wata biyu to sai ya hakura an fahimta to haka azaba in za a yi mutane wani zai yana da karfin hali baya jin duka ko ba zai wula ba zai ba zai ba to sai a duba me za a yi mishi ya kaskantar da shi gashi mai ci da kai baya son kaskanci to sai a yi mishi abinda zai kaskantar da shi shine azabun muhimmin an fahimta iqra fa'iza ƙabaitumus salata ai in kuka idar da sallah fazkurullah abitahlili wattasbihi wattakbir ku ambaci Allah madaukakin sarki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar qiyaman halin kasance ku kuna tsaye wa qu'udan halin kasance ku kuna zaune wa ala junubikum kai ko kwance kuke ko ku ambaci Allah madaukakin sarki to sai aka ce fa'izat ma'anantu iza ai iza amintu wancan cikin sallan tsoro kenan a cikin yaki yanzu ka zawo ka samu zaman lafiya babu tsoro babu haufi babu firgita babu wata barazana fa aqimu salata sai ku tsayar da sallah yadda kake raka'a hudu ko uku ko biyu a tsaya ai kabbara a fuskanci alqibla a ja fatiha a yi tajwidi a ja sura a yi tajwidi a yi ruku'i a yi tasbihi uku biyar bakwai tara goma sha ɗaya a ɗago a miƙe a tsaya a yi sujjada yadda ya ake har a idan da sallah saboda yanzu wannan hali da kuke ciki hali ne daban fa aqimu salata ku tsayar da sallah tsayar da sallah shine a yi sallah a yi mata rukunanta sharuɗanta wajibanta sunnoni mustahabbai diman wa abadan ila yawmil qiyama sai Allah ce inna salata ay tabbas lallai salla kanat ala almu'minina kitaban mawquta ay salla wajiba ce farilla ce akan muminai mawqutan kuma ai mata lokaci a baro ai mata lokaci ba bai halatta ba a bar lokacin ta ya wuce sai mantuwa ko bacci an fahimta dangane da yadda aka ce in suna yaki su sallah din to kiyaye lokaci shine yafi muhimmanci ko kiyaye sallah tana da rukunai tana da sharuɗai da rukunai da wajibai da sunnoni da mustahabbai duk waɗannan ana yin su a cikin sallah sharuɗai su ne abinda za a samar da su kafin ka shiga cikin sallah sarki alwala shigar lokaci fuskantar alkibira sharuɗa ne na sallah amma ba cikin sallah suke ba rukunai kuma fa kabbara karatun fatiha dagowa ruku'i wannan ana samu su ne cikin sallah bambanci tsakanin sharuɗai da rukunai shine sharuɗai kafin ka shiga sallar kake samar da su rukunai kuma sai ka shiga sallar suke faruwa an fahimta a rukunan sallah din nan da sharuɗai ɗin to shine malamai suka tattauna menene fi muhimmanci kiyaye lokaci ko ko a'a kiyaye fuskantar alkibla da yin ruku'i da sujjada wanne ne fi sai malamai suka ce tun da Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitabun mawquta farilla ce kuma abin wa lokaci ai mata lokaci tana da lokacin ta bai halatta ba abadan a bar lokacin ta ya wuce to sai mutum ya waye gari yana cikin sallah yana cikin jirgi ko yana jirgin sama ko jirgin kasa ko mota da ba shi da ikon da zai tsayar da wannan abin ya yi sallah kuma ga lokacin sallah ya kai to ya zai yi zai suka ce sai hakura har jirgi ya sauka to an san jirgin nan ba zai sauka ba sai lokaci ya wuce ya za a yi wani suka ce yadda za a yi nan, wani suka ce a'a ba yadda za a yi ba ke nan, to ya zai yi sai ya sallah a cikin jirgin aka ce sallah a cikin jirgi za a karya dokokin sallah fuskanta alkibla ba zai yi ba cikakken rukunai su cika ba zai yi ba to ya za a yi suka ce sai ya sallace ta yadda ta yi ya kaddara alkibla Allahu akbar saboda fuskantar alkibila shar'i ne amma inda iko in ba iko fa tsayuwa yi sallah shar'i ne amma inda iko in ba iko fa sai yi sallah ko da ba ko a zaune an fahimta shi da suka ce sai ya kiyaye lokaci sauran rukunan in an same su yadda ake su sallah ta yi in ma ba a same su ba sallah ta yi ya fi maka ka ce a jinkirta sallah kafin a sauka cikin jirgi ko cikin mota lokacin sallah ya fita aka ce wannan babban kuskure ne wai suka ce a'a sai ka yi hakuri har jirgin ya tsaya har motar ta tsaya sa'an nan ka sauka ko da lokaci ya fita malamai suka ce a'a da akwai wani uzuri da zai sa a ce ma mutum ya jinkirta sallah ko da lokaci zai wuce ne da lokacin da suke yakinta da addinin Allah ibada suke sa ce ku ci gaba da yakansu har sai in lokaci har sai kun gama da su ko da lokaci zai wuce ne amma ba a yi musu wannan ba to shi yasa in mutum ma ba da lafiya Allah ya kiyaye yana kwanci asibiti sai a yi masa sai ya taimama in ba zai iya ba sai a yi masa an fahimta to yana fuskantar alqibla sai ya sallah baya fuskantar alqibla a juyo shi yana fuskantar alqibla in haka bai yi ba sai ya sallah ya fuskanci duk inda ta yi saboda ya zama darura ne wannan lokacin to ya zai yi sallah sai ya sallah Allahu akbar yana kwance ya kaddara gashi ya ruku'i gashi sujada da idanunsa yana yi in wannan matin bai ba sai sallah a cikin zuciyarsa ya kaddara a cikin zuciyarsa gashi ya fuskanci ga gashi ya kabbara gashi yana karatun fatiha da sura yayi kabbara yayi ruku'i yayi sujada har ya gama ce assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sallar sa tayi ko ba zai sake wannan sallah ba tayi saboda Allah madaukakin sarki idza saluba Allahu ma wahaba asfata ma aujaba in Allah ya karbe abin da ya baka sai saryar da abin da ya wajabta ma sanadiyan wannan abin in Allah ya baka kuɗi sai wajabta ma zakka in ka waye gari ba kuɗi ko ba zakka ba wajiba ba ce a kanka in Allah ya baka lafiya wajibi ne ka tsaya kai sallah in babu lafiya ba dole bane sai kai sallah a zaune ko a koci ko a cikin gide ko da da idanunka ko da imani a cikin zuciyarka sallah ta yi kenan an fahimta saboda masu shiga jirgi in kasancewa motar da za ka shiga ɗin nan ko jirgin kasa ko jirgin sama ba ka da iko da za ka tsayar da motar ta ce lokacin sallah ya kai a shaurare ka to kafin a tashi in lokacin azahar ya shiga ko lokacin magarba ta ya shiga sai ka hada magarba da isha kai jan ko ka hada azahar da la'asar kai jam'i sai ka shiga motar ka in ka hada azhar da da isha kai shiga mota kai sallah kafin ka motar ta tashi kai shiga jirgin kai shiga motar in Allah in sha Allah kar mota ma ta tsaya sai da sai dab da asuba ma'ana kai daidai ba ba za a ce ma ai lokacin magruba don ka ka yi shi haka azhar da la'asar an fahimta sai ka fahimci cewa wannan jirgin ba zai sauka ba sai bayan kaza sai lokacin azhar da la'asar ya fita to kai kuma za ka tashi ka bar tasha lokacin azahar mai shiga ba ya za ka yi shike nan sai ka shiga jirgin ka ana tafiya lokacin azahar na kai sai ka yi dama da alwalar ka shiga sai ka jirgin sama ne akwai zaure akwai wajeje inda jirgi zai tsaya mutane in jirgi tsaya inda mutane za su taka a kawo tsani su sauka nan ai wajen kaman farfajiya ne sai ka je wajen ka fuskanci alkibla yi sallah in baka san alkibla ba sai ka tambayi masu jirgin ko da arna ne ka ce in musulmai ne ina alkibla in arna ne ka ce musu ina saudi arabia ina ne bangare saudi arabia ya nuna ma ga bangare saudi gabas nan ga inda duk inda saudi arabia duk wanda zai aiki jirgi ko zai aiki wani abu ya karanta geografiya ya karanta komai an nuna masa kai dai in arne ne ma in hotel ka shiga arna ne sun kawo bible sai ka su ina ne saudi arabia sai su ce maka ga bangaren saudi arabia to ka san bangaren alkimila ke sai ka fuskanci wajen kai sallah in cikin jirgi ne sai ka tsaya ka fuskanci alkimila kana sallah jirgin na tafiya ka ba alkimila baya ne ka ba alkimila gaba ne sallar ka tayi har ka idan da sallar ka da ruku'i da sujada in ba zai yiwu ba sai a zaune sai kai sallar ka a zaune sallar ka tayi malamai suka ce ya fi ka jinkirta ka ce sai sallar jirgin ya sauka tukun sa'an nan kai to shi yasa kuma aka ce inda wani uzuri in mutum bai samu ruwa ba na alwala sai aka ce sai yayi mai taimama ka dubi alwala fa ruwa za ka ɗebo bayan ka yi tsarki ka wanke hannayenka ka ku kukuri baki kai yi da menene amma aka ce in lokaci ya kai zai fita ba ka samu ruwa ba kai yi taimama ruwa da aka ce ka ɗebi ka wanke hannunka da fuska ɗin nan taimama sai aka ce ka ɗebo ka sa kuma ka shafa fuska saboda me saboda kai sallah din shi shi sa ayyukan da za ka sai ka ɗebo ruwa bayan niyya ka wanke wannan so uku ka wanke wannan so uku ka kurkure baki so uku ka shaka so uku ka face so uku ka wanke fuskarka ka wanke hannayenka ka wanke sannan kai shafa kai mai ka wanke kafarka wa'annan ayyuka baki ɗaya in aka rasa ruwa sai kai haka taimama shi kenan an gama taimama ba a ce ka jira sai ka samu ruwan ba a'a ka yi sallah ka yi taimama ka yi sallah kafin lokaci ya fita shi yasa kiyaye lokaci ya fi muhimmanci da kiyaye sauran sharuɗan sallah duk baki ɗaya da rukunan sallah an fahimta إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا wala ولا تهنوا Sai Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu'minai da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo ga da yaki wannan na da miki wannan na da kaza sai kuma aka ce a je a bi a su Abu Sufyan a binciko inda su to sai musulmai wannan yana jin aini ga kina gaji wannan ina da miki wannan na da kaza sai Allah ce wala tahinu ai la tadqu kada ku ji rauni kada ku karaya ibtigha'il qaumi a cikin neman mutane a je a nemo su a binciko inda su in ta kunu ta alamuna fa innahum ya'lamuna kama alamuna in kuna jin cuta ciwo a jikin ku su ba suna ji in kuna jin miki su ba suna ji amma su sai karfin hali sun fito ku me yasa miki da cuta da gaskiya zai sa ku rauni su ma suna da wannan abu amma suka fito suna neman ku kuma ku yi karfin hali ku tashi kada ku yi kasa a gwiwa kada ku yi rauni kada ku karaya kada ku ji tsoro ku tashi ku bi su sai Allah ce in ta kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta lamuna? ku yi daidai da su anan anan kuma sai ku fi su wa tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna fata kuna neman nasara da jin kai da taimako da lada da aljanna wajen Allah su kuma ba san wannan ba ba su da wannan ku da su waye fi kamata ya kafin hali ya fito sai ku kenan sai Allah ce wa kana Allahu aliman hakima ai Allah madaukakin sarki masani ne da abin da duk bayansa ke ciki akan haka zai musu sakayya hakiman mai hikima ne a cikin duk hukuncin da ya zantar Allah madaukakin sarki ba zai taba zantar da hukuncin da babu hikima ba a ciki duk abin da ka gani sai dai kai ne za zaka ce baka san hikimar da ke ciki ba amma Allah baya wasa duk abin da Allah ya zartar hukuncin da ya zartar hikima shi sai dai in kai baka fahimta ba eh ikra ونزلت wannan aya ta sauka ne cikin kissan ko umatu ibn ubayr wani sahabi ne amma karshe ya tabbata an ce ko yayi ridda ma'ana dama addinin bai tabbata a cikin zuciyarsa sunan sunansa to umatu ibn ubayr abin da ya faru shine sai je ya sata makami na wani musulmi ashe abin cikin buhun fulawa aka cire da matsala ta yi zafi za a kama shi sai ya ɗauki abin ya je ba wani ba yahuda ya ce ga kaya na ajiye min na baka ajiya to sai fulawa na diga daga inda ya ɗauka har ya kai gidan ba yahuda ya sa'annan sai ya dawo ya ce ai wannan abin da ake nema buwa da ne ya sace shi ya saci wannan abin a je a bincike shi sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan abin in ba a je wajen bai hudin nan an kama ba in aka dora magana kan musulmai ai sunan musulmai zai fata kenan ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza an fahimta ma'ana ai yar cikin gida ce kar a ba ta sunan musulmi a zalunci bai hudi sanadiyan wannan sai Allah ya saukar da ayoyi guda takwas yana ma manzo Allah gyara tsakanin musulmi da yahudi musulmi zai cuci yahudi ya kawo ce gashi nan na baka ajiya amana ka ajiye mai sai ya karba bai san me yake gudana ba bai san wannan mutumin sato abin yayi ba shi kuma inda ya dauko abin cikin buhun fulawa yana tafiya fulawa na diga na diga cikin abin sai aka bi sawun fulawa har aka je wajen bayahudi ya ina ka samu wannan kaza ka wani ne ya bani ajiya a'a wani ne ya bani ajiya tuwarin nan sai kuma yazo wajen manzo Allah yana so a yi yar cikin gida ma'ana kar a ba ta sunan musulmai kar a ba ta sunan musulmi a ɗora laifin kan ba yahudi a yi yar cikin gida a shirya a yi ma'ana a yaudari ba yahudi a ci amanansa a cuce shi shi ne sai Allah nan da nan mala’aika jibril ya sauko da ayu guda takwas saboda wannan matsalar da muka karanta sai Allah ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq mu Allah madaukakin sarki mun mun saukan maka da alkitab alquran bil da gaskiya mutalabbisan bil haqq al huwa shay'u sabiq saboda me litahkuma bainan nasi bima araka Allah ay litahkuma bainan nasi bima a'lamaka Allah saboda ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai ba da son zuciya ba ba da goyon bayan wani ba ba da goyon wani bi ma a alama kallahu da abin da Allah ya sanar da kai shi ne bi ma ra kallahu wala takun lil na hasiba kada ka bi goyi bayan mayaudara kha'inai masu kha'inci ka je kana jayayya don ka kare su ko Umar ibn Ubayr kenan da jama'arsa don jama'arsa ne suka je suka ce ya Allah matsalar ta zawo kan Umar bin Ubayr ai musulmai mun mun kunyata kenan a dora matsalar kan Yahudawa kan ba Yahudi a cuce shi kenan kuma shi ajiya aka kai masa bai san mafaɗi san hawa bai san sauka ba shine Allah ce wala ta kullil kha'inina khasima wa Allah ya ambata ya siffata da kha'inci yanzu musulmi saboda shi ya kha'inci ba yahudan bai yi ha'inci ba an ambace shi da ha'inci a nan ba ce masa ya ha'inci ba wala ta kulli na hasima shi suka ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususus sabab kada ka zamo kana jayayya don ka kare ha'ini mutum ya je ya sata ya zo ya tabbatar maka ya yi sata din nan ya je ya kashe mutum ya ce ya kashe mutum ya zo ya ha kai lauya Kaje kana faman ka kare shi wala ta kullum ka'ini na kasima mutum ya yi barna don ya zo ya haya lauya ya ɗauki ka lauya ya bayyana ma cewa barnan nan ya amma sai ka zo a dagula a ya musu hankali mai ne a shiga kaza kaza a yi kaza kaza a shiga a fita kuma ka san a kashin gaskiya shi kansa ya don dama sai ya kaji mai faɗa ma gaskiya ko baka yi ba saboda a san yadda za a fitar da magana sai faɗi gaskiya ya yi, amma zai biya ka kuɗi sannan kai da kake ka kore cikin turanci ka iya dogon turanci ka karanta lauya eh, ilimin lauyanci ka san yadda za a bullo da magana za a rikita magana za a yi mene da menene da menene sai ka zo kana kare shi Allah ke wala ta takun kasima. Wasu khasima laha ka nemi gafaran Allah in ya kawo kuɗi ya baka ka karbi kuɗin ka je za ka kare shi sai ka tuna Allah ce wala ta kullil kha'inina khasima kada ka goyi bayan mai laifi azzalimi wanda ya kisan kai wanda ya sata wanda ya barna dan ya zo ya baka kuɗi kai ne lauya ka je za ka kare shi kuma Allah yana kallon ka za ka yi iya abin da za ka yi wallahi ba za ka samu albarka ba a cikin rayuwarka kai da talauci kenan har abada in ka tara dukiyar duniyar nan ka baki daya kai da kwanciyar hankali har abada sai Allah ce laha. ka nemi gafaran Allah kyale su ma da aka yi da wannan suka yi wannan magana ka nemi gafaran Allah inna Allah kana ghafuran rahima saboda tabbas jahir lallai ba shakka ba makawa Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne sai kuma suka ce mai hmm, ikra sai Allah ya kawo aya ta biyu ya ce tu jadil anil ladina an anfusahum kada ku yi jayayya ku kare waɗanda yahtaluna suke yaudara suke zalunta suke kainta kawunansu kada ku je kuna jayayya kuna kusuma kuna nuna iya dogon turanci ko iya tsara magana don ku kare su Allah ya ce kada ku yi wannan an anfusahum saboda suna yaudarar kansu ne da sabon Allah da suka yi da barnan da suka yi in kai in alkali bai sani ba wanda aka cuta bai su ba shi da kwari Allah ya sani aike sa aka ce kansu suke cuta inna Allah la yuhibbu man kana khawanan azima Allah baya son wanda inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki la yuhibbu baya son man kana khawwanan asima Allah baya son azzalimi mai yaudara mayaudari kha'ini Allah baya son kuma asiman ne to Allah baya son sai kai ka karbi kudi kana son shi ka kare to ya za a yi ka iya dogon turanci ka iya tsara magana ka iya kwane kone ka iya kaza kaza kaza za mu ji abin da Allah yake faɗa maka daga kai kowane ne ne inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan azima sai Allah ce yastahuna minan nas wa la yastahuna minan nas suna koye ma mutane ba sa so su ji kunyan mutane kuma alhali abin ba abu yake ba ga wajen Allah Allah yana sani wa huwa ma'ahu Allah yana tare da su da iliminsa iz yubayyituna ma la yarda lokacin da suke shirya wannan abubuwan abinda Allah baya su min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah madaukakin sarki yana kewaye da duk abinda suke aikatawa duk abinda ake aikatawa Allah yana sane yana kallo sai dai a koye ma mutane ikraha antum madaukakin sarki ya ci gaba a cikin gyara da yake yi sai ce ha antu ga kunan ku ha'ula'i waɗannan jadaltum anhu ku yi jayayya kun kare su fil hayatin duniya a cikin rayuwar duniya kun nuna iya turanci iya korewa cikin magana da karfi da kwakwalwa a cikin aikin lauya da mene da menene kuka yi jayayya kuka kare su a cikin duniya kuka tsara magana yadda aka karbi maganan aka aka aka aka sake shi aka yi mafi fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya kenan magana ta tafi kenan sai Allah ce fa man yujadilu Allah anhu ya mace. in an zo ranar tashi alkiyama waye zai yi jayayya da Allah kuma akan wannan matsala ni ban sani bane shi bai sani bane ita ban sani bane aka yi wannan to Allah barakin sarki ya sani wa kuma zai zo yi jayayya da shi ranar lahira yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila kowa zai zo ya zamo mai ai kafilan ya zai zo ya hana ai musu azaba waye isa ya zo ya hana su ai musu azaba sai Allah ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aiki su ya cutar da wani aw yazlim nafsahu ko ya abin da zai cutar da kansa thumma yastaghfirullah sa'annan ya nemi gafaran Allah yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne waɗannan ayoyi da Allah ya saukar da su zamanin manzon Allah kenan fa ake magana wannan hukuncin yana nan har da kasa yasa in ka je ka karanta aikin lauya ka je ya zama sana'arka kana karantarwa ko kana zuwa tamba ko kana zuwa kare magana ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya zama da sana'ar ka kenan mutum ya yi barna ya zai baka kuɗi ka je ka kare shi wallahi kai da samun kwanciyar hankali duniyar nan har abada in ka tara dukiyar duniyar nan duk kullum kana cikin tashin hankali ne sa'an nan ga abin da kuma ke jiran ranar lahira Allah ya kiyaye. 我们也不信。 yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi duk wanda yayi laifi yayi ne makansa makansa yayi wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki masani ne ko mai hikima ne ya zama na Allah na sare da abin da kake yi to duk abin da kake ka to kai laifi din nan kanka kake wa ba zai taba yiwuwa ya zama na kai kai laifi Allah bai sani bai kama da laifi ba a'a Allah na sare da kake sa aka cika aya da cewa wa kana Allah muka ce kana fi'lu madin naqis idza kana bin nisbati li aw laka kana fulanun ghaniyan fa kana fulanun faqiran fa aghnahu Allah alaysa kadhalik amma nuna in aka aka dangana ga Allah madaukin sarki sai ka cire zamani babu zamani babu wani jami akwai yanzu A ba kana wala yazalu Allah madaukin sarki ya kasance aliman masani ne da duk abin da bayansa ke hakiman ne hikima ne a cikin duk hukuncin da yake rantarwa sai Allah wa man yaksib to wanda ya yi laifi ƙanana au isman ko laifi zunubi sun mayar da biyi bari'an mutum ya je yi barna sai ya samu wani wanda ba shi ya barnan ba ya je ce aiwa ne ne ya yi saboda fin karfi da iya tsare-tsare da magudi da menene sai a dora ma wanda ba yi laifi ba a dora masa laifi wanda ya laifin a yi masa gata ya tafi sai aka ce fakka mana buhtana tabbas ya ɗaukan makansa buhtanan wa isman mubina ya ɗaukan makansa laifi mai girma zai je tare da shi ranar lahira a'azan Allah min zalik ولولا فضل الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma ana basharu ni mutum ne kamar mutum zai zo da maganar shi ke da gaskiya amma bai iya magana ba wannan ba shi da gaskiya ya iya magana sai zai tsara magana sai na gashi ke da gaskiya na ba shi gaskiya manzo Allah ce duk wanda ne miki wannan hukunci ya mayar in ba haka ba wuta ya dauka Allah kasance manzo Allah ya hukunci ya baka gaskiya da irin wannan tsarin baya nuna cewa ka samu gaskiya zaka sa azaba ranar lahira manzo Allah haka Allah ce ba dan Allah ya maka falala ka zama ma'asumi ba baka shiga cikin irin waɗannan abubuwa ba ya kare kake nan ya saukan maka da alkur'ani da jin kansa ai da sun so su sa kai abin da bai dace ba an yi billuka wa ma yi billuna illa an fusahu ai ba kowa suke fatar barnan da suke jin kansu suke wa wa ma ya duru na min shai ba za su iya cutar da kai ba ko da kwacin jajjiya shi ne saboda me Allah ya sanya ka zama ma'asumi sa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake saka ma ni'imarsa da falalarsa da albarkarsa Allah maraukin sarki ya aiko manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan ya yada addinin Allah to shi yasa duk yadda aka yi farkon da'a ba yadda za a yi kafirai su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Allah ya aiko shi ya yada din nan bai gama ba babu hikima a ce ya mutu sai yasa duk abu wallahu ya asmuka minan nas ba haka bane ba wa anzalallahu kitaba Allah ya sauka maka alqur'ani wal hikmata da hukunce hukunce cikin alqur'ani wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abinda baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima fadlan Allah madaukakin sarki akan ka wajen ta ya manzo Allah abu ne mai yawa Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba har abin da wani makaluki bai sani ba Allah shi ya sanar da kai an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai je makaranta ba tun da ya tashi a cikin su ba su taba gani ya je makaranta ko ya je ya zauna wajen wani yana karatu ko yana koyon rubutu ba ba su taba gani ya rubuta ba kuma ya kawo alkur'ani maganganu da ayoyi waɗanda yake ya fi karfin su da suka kware a cikin tsara magana an fahimta Allah ya sanar da shi tarihin da ya gabata wa ma kunta bi janibil gharbi wa ma kunta wa ma kunta wa ma kunta wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimuna duk wa'annan abubuwa da kake fada kana nan ne ba ka nan waye sanar da kai Allah ne sanar da kai ba ka bane ba Allah ya keta hijabin da ya wuce ya sanar da kai ya keta hijabin da zai zo ya sanar da kai ba makhlukin da ya sanar wannan ya keta hijabin da kake ciki kuma abin da mutum ba zai iya sani ba kuma ya sanar da kai banda manzo Allah ba wanda ya taba samu wannan hijabin duk dan adam yana da hijabi kariya tsakaninka da abin da ya wuce ba a haife ka ba ya kai ka sani in an karantar da kai ba haka bane ba sai an faɗa maka yanzu muna zaune nan akwai hijabi na digiri wancan hijabi ne na zamani abin da zai zo gaba hijabi ne na zamani bai zo ba balle mu sani ya wuce ya aka yi muka sani ba mu sani ba ba a haife mu ba lokaci sai dai an sanar da mu to hijabi na lokaci ga mu yanzu muna zaune zamanin mu ne ko ba zamanin mu bane ba waye zai san yanzu me yake gudana a gidan shi ba wanda zai sani saboda hijabi na bidiri hijabi na zamani da hijabi na bijiri na zamanin da ya wuce da zamanin da zai zo to yanzu zamanin ka ne amma kuma hijabi kariya na bigiri kana zaune yanzu baka sa abin da ke faruwa ba yan kaba ba za ka sa abin da ke faruwa ba a kura zamanin ka ne amma ba inda kake bane ka ba baka sa abin da ke faruwa ba to Allah ya sanar da manzo Allah abin da ya wuce ya sanar da shi abin da zai zo har ai tashin alkiyama ya sanar da shi abin da yana zaune abin mamaki yace ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول Allah ya sanar da shi abinda ke gudana a cikin zukatansu ya ce waya kulu na fi an suna fada a cikin zukatansu kuma Allah ya sanar da kai kuma wanzu Allah ya faɗa kuma suka kasa cewa a'a ba haka al'amari ne mu'jiza kenan ta Allah sallallahu mu'jiza ta biyu Allah madaukin sarki ya sanar da manzon Allah cewa Abu Lahabin zai mutu kafiri kuma zai shiga wuta manzon Allah ya yanke yayyaki ne da haka babu ko shakka sai Allah madaukin sarki ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabba ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد aka karanta wannan a makka aka karanta duk ɗaya abu lahabin yana ji to abu lahabi ko nifaka ba zai zai ce ashhadu an karya ba na umar da musulmi ne ba ya zo ya musulunta ba wane wane ba sun musulunta ba abu lahabi ko nifaka ibn ubay ibn salir ba bai shiga addinin musulunci da nifaka ba ga abin da manzo Allah ya faɗa aya sura ce a cikin alqur'ani abu lahabin ya kasa ya zo cikin jama'a ce ashhadu an la ilaha illallah don ya karyata abin da manzo Allah yake faɗa Allah ba zai bashi wannan dama ba har abada ya kasa fadar wannan ya saura haka ayoyin ba su da daɗi a wajensa kuma haka ake karanta tun daga zamanin ke har zuwa yanzu wannan mu'jiza ce cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda manzon Allah ba wanda Allah ya ba iqra sai ce la khaira من الله سبحانه وتعالى فأبطل كل مناجاة التي يناجون بها فقال لا خير في كثير من نجواهم haka Allah da kusan ke da yawa gano wanda ake mitin da ake taro da ake Allah ce babu alkhairi a sai toga ce ce la khaira fi kaseerin min najwahum aje a hadu a kafa kwamiti aje a yi mitin aje a zauna ranar laruba a yi ranar alhamis a yi ranar juma'a a yi ranar mai litinin a yi talata a yi a zauna a yi aje nesa a yi Allah madaukin sarki ce kuna bata lokacin ku ne wallahi babu alkhairi a ciki bata lokaci ne da akwai alkhairi ciki da Najeriya da yanzu Najeriya ta fi Dubai ta kai jidda la khaira fi kafirin min najwahu sai dai abu ɗaya illa man amara bi sadaqati sai wanda taron da aka yi aka zauna da sunan shi escobitin ne da sunan shi sulhu ne da sunan shi menene da menene illa man amara bi sadaqati aw ma'rufi aw amali birri aiki nagarta au islahin bainan nas ko a sulhu tsakanin mutane waɗannan sharuɗa guda uku su ne in an same su ofishin shugaban ƙasa ofishin ministoci ofishin gwamnoni majalisar sarakuna ofishin kwamishinoni duk da za a yi taron da za a yi in ba waɗannan abubuwa uku ke ciki ba Allah ya ce babu alkhairi a ciki la khaira Allah ya fitar da ya babu alkhairi in Allah ya ce babu alkhairi a ciki waye sai sa albarka a ciki babu duk taron da za a yi a gida za a yi a waje za a je a yi a ɓoye za a yi a fili za a yi da turanci ne da hausa ne da larabci ne da menene duk sai an samu abu uku misali bil misal yattadihu al-maqal yanzu halin da muke ciki na fitina ta tashi mai duguri mutane suka shiga cikin halin kakanika ga azumi ya zo ana ɗebo da tirela suna son su gudu su bar garin su zo a dire su unguwa uku ba cin yau ba na gobe ba a san ma mai ake ciki ba ga 'yan mata ciki ga matasa ga tsofaffi ga maza ga mata kuma ga azumi to duk mutum da za a yi mai duguri borno state a ofishin gwamna wallahi in ba mafita aka neman ma waɗannan ba la khaira shi kenan sai a ce aiki ya same mu su suka zabe mu mu tashi mu je mu hada gwiwa da gwamnatin kano duk inda aka sauke su aka kafa musu sansani a kafa musu shima da tanki a kawo abinci a kawo magunguna a nemo likitoci a aje musu wajen waɗanda ke ciki kuma a neman musu zaman lafiya shi kenan sai Allah ya sa alkhairi ya sa albarka a cikin mitin da za ku yi na esko mitin ne ranar laruba ne ranar alhamis ranar juma'a ranar menene da menene illa man amara bi sadaqati yace watan azumi ya kai al'umma tana shan wahala al'umma ba ta da abinci balle mutane waɗanda ke cikin kwanciyar hankali suna cikin yunwa talauci ina ga waɗanda aka ɗe suna gudun masifa suka zo suka mutum ya bar gidansa da iyalansa su zo a zube su bakin titi ba su san kowa ba a cikin kano suna sun gudu don tsira da rayukansu kuma sai a kyale su sa'annan kuma gwamnati tana nan ana mulki ana zuwa ofis ana komai Allah ce babu alkhairi illa man amara bi sadaqati ya ku yan kasuwa ga ina yan siyasa lokacin da aka tashi siyasa a Borno ne a Gad a Kano a Katsina da kai kowa sai da ya ɗebo kuɗi aka nuna wa mutane cewa akwai kuɗi ana facaka da kuɗi ana neman a neman ka saboda a zabe ka za ka kashe ga al'umma da ta zabe ta, tana cikin masifa tana cikin wahala tana cikin yunwa me kai don ka saka mata da alheri in ba wannan aka yi ba a zauna miki a tashi a buga waya a yi rubutu a tashi a shiga jirgi a je a dawo wallahi Allah ce la khaira kuma Allah zai tsayar da kowa ranar lahira ya tambaye shi illa man amara bi sadaqati aw ma'ruf aw amal birri aikin nagarta au islahin bainan nas ko kuwa ai sulhu tsakanin mutane menene na munasabar karatu ke menene ya kawo fitina da firgita an kasa fahimtar juna tsakanin hukuma da wannan jama'a ya za a yi sai a binciki yaya za a yi a warware kowa ya zauna lafiya ba za a taba yi wani zauna lafiya ba sai ka zauna lafiya ba zai taba zawa ka zauna lafiya ba sai na zauna lafiya to don kana da mulki kana ji da kudi a hannunka da makamai da sai kana ganin cewa kai zaka zauna lafiya kenan wallahi tallahi ba haka tsarin yake ba ba za ka taba samun zaman lafiya ba sai in Allah ya sa ma zaman lafiya Allah gashi Allah ce la khaira fi kathirin min najwahu haka Borno state haka Kano state haka Katsina state haka Sokoto Zamfara Kebbi duk kasashen musulmi haka abin da yake wajibi kenan a yi in ba haka ba me amfani za a je ofis a yi me za a je a tattauna a cikin mitin tun da aka tun yaushe shekara nawa kenan ana mitin ana har yanzu Najeriya ba ta da wutar lantarki to me amfani wannan mitin me amfani wannan taro illa man abara bi sadaqati al'umma tana wahala lokacin zafi cikin sauro suke kwana kwana malaria masu sana'a dukkan sana'a ta kai saboda rashin wutar lantarki to yau mitin da za a yi kowa ya kawo tunaninsa ya za a samar da wutar lantarki Najeriya ita ma ta zama kamar Dubai in ya so manya su da tara kudi suna zuwa Dubai don su ji daɗi sai an je Ingila sai an je Paris a je ana ganin haske ana ganin fitila ana jin daɗi in kana zaune jin madina ko makka shekaru talatin da suka wuce duk komishina ya zo gwamnati yana shiga za a gan shi kamar bigidaje yana ta kallon fitila yana ta kallon fitila haka kamar saboda bai taba gani ba haka gaba ka kuma ka taso ba za ka taba ganin ko tsaimauta ba sai an samar da wannan sai an sama mutane ruwa sai an samu musu abinci sai an sama musu zaman lafiya shine illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin ko yin nagarta amala birri aw islahin bainan nas ko asasan ta tsakanin mutane islahin bainan nas Asasan ta tsakanin mutane da mutane me ya kawo asasanta an kasa fahimtar juna an samu rashin fahimtar juna rashin fahimtar juna ya haifar da rashin kwanciyar hankali rashin kwanciyar hankali ya haifar da mutane suna gudu suna barin garinsu mutum mai iyali da iyalansa ya kwashi matarsa da 'ya'yansa su je su kwana kan titi kan hanya ba abinci ina masu kuɗi ina 'yan siyasa ina dukiyar da kuka taskace kuka boye amfani shi kenan in ba haka ba wallahi ba zai muku amfani ba don ka zama gwamna ka zama minista ka zama shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ko menene dai kuna ganin ai ai akwai dukiya ai injin lantarki ko wuta 24 awa 24 ne ba ku rasawa ai akwai Allah yana kallon ku abinda kuke ciki ai in kun fi karfin talakawan Allah kuma talakan ku ne Allah talakan ku ne Allah ba shi inna rabbaka la bil mirsad abinda ake nema kenan fadar sarakuna abinda ake nema kenan mi ofishin gwamnati gwamna abinda ake nema kenan ofishin shugaban kasa mataimakin shugaban kasa inspector general mana soja ko menene da menene abinda ake bukata kenan a yi a zantar da shi duk inda ka samu kanka abin da ake so shine ka taimaka ma addinin musulunci dan sanda ne kai soja ne kai ɗan siyasa ne kai an an babban kujera aka baka ko karamar kujera ce duk inda ka samu kanka sai ka tuna ka gani me yasa al'umma ta take shan wahala kuma ni ta wakilta ta zaɓe ne na je da zauna wannan sanadiyan wannan nake hawar motar da na ga dama na ci abinci da na ga dama ni da matata da ƴaƴana da menene da menene na sanadiyyar su suka wakilta ni su suka ba da kuri'a su suka ce a kai ni sanadiyyar su nake wannan jin daɗi duka baki ɗaya to me na yi musu me da me na saka musu kasancewa ku kana da kuɗi ka aika ingila ko ka aika gida ko ka menene wallahi tallahi baya nuna cewa kana jin daɗin rayuwa baya nuna cewa kana da kuɗi da mulki suna taimakawa ne a ji daɗin rayuwa amma ba su ne dukkan jin daɗin rayuwa ba in baka sani baka karanta ka ji allazina amanu waɗanda suka yi imani suka yi aiki da eh, umarnin imani wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatan su na samun nutsuwa da tara dukiya da tara mulki a'a bi zikrillah da tuna Allah da ambaton Allah da yin ala taurara bi zikrillah tatma'innul qulub ambaton Allah tuna Allah kulawa da addinin Allah shi ke sa nutsuwa a cikin hankali shi ke da kaza da kaza to daga nan in ka tara kuɗi mai yawa sai taimaka maka in ka tara mulki sai taimaka maka in ba haka ba ka duba duk masu mulki wani ya mulki shekara arba'in kan kujera yanzu kujerar ta zama masa masifa wani ya shekara talatin yanzu kujerar ta zama masifa masifa Allah yana kallon kowa tun daga tun daga da aka yi kake yi Allah yana kallon ka in talaka ba sa ganin ka Allah baya ganin ka ne ai da ce matsalar talakawa ka da ai ka sha kenan to ne mai talakawa ka mai suke da shi ba abin da za su yi maka to Allah baya kallon ka ba Allah nake sakayya ba to kamata ya yi mutane kowa ya shiga taitayinsa kowa ya san cewa in ba taimaka ma ɗan uwansa ya yi ba duk jin daɗin da yake tunanin din nan wahayi yake cikin kwakwalwarsa wallahi Allah ba zai sa ka zauna lafiya ba ba zai baka kwanciyar hankali ba ba zai sa ka ji daɗin rayuwa ba dukiyar da kuke tarawa din nan don ku ji daɗin rayuwa haka Allah ke takura mu misali wannan yana fama yana wahala yana mai da menene ya samu kudi ya tattara yana shiga supermarket yana shiga jujin lambu yana shiga jifatu yana shiga sahad yana shiga country sai Allah nuna mishi abubuwa na kusa da shi masu arha yace ai wannan duk za su biya bukatu je saya ke ku kuma da kuka tara dukiya ta hanyar da kuka sani ba wanda ya sani sai Allah da ya halice ku kana shiga Allah ba zai nuna maka wannan ba sai ka hango abinda naira dubu goma zai maka nan sai ka hango da naira dubu ɗari in ba shi ka saya ba hankali ka ba zai kwanta ba in ba shi ka saya ba hankali ka ba zai kwanta ba Matar ka ba za ta bar ka huta ba a tabban naira dubu goma dubu ashirin ya yi karashe na dubu hamsin na dubu ɗari ɗanka zai yi kai ka kai shi duk inda za ka kai shi ya kasa yin karatun ya karatun ba zai yi ba ba dai abin da kake matanka da 'ya'yanka ba to sai Allah ga dama ka ji daɗi a cikin ko to shi yasa kamata yayi mu ji tsoron Allah mu san cewa Allah yana kallon mu duk abin da muke ciki mu kuma san cewa Allah da ya halicci bayansa ne yana kishin bayansa kai da kake cewa talakawanka Allah bayansa ne in suna bin sa yadda ya dace sun fi sun fi ka a wajen shi saboda akwai ranar da za a waye gari Allah ya sa kayya in kana khairan wa khairun wa in kana sharran a'azana Allah min zalik fa sharru اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم إلا ولولا فضل الله عليك الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لأمته كافة